رب العالمين وأسلي وأسلم على رسوله الأمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau kwanan wata biyar ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta 2020 a lissafin turawa muna darasi na na bakwai a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan kuma wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da yake ƙofar gadon kai kano najeriya insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ne ta dari da goma sha uku a cikin wannan sura mai albarka suratu faha wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani akan sha'anin girman Alƙur'ani mai girma wanda ya saukar da shi wato ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi bayanin wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka shafi saukar da shi ɗin kuma har ya ce annabinsa ya roƙe shi ƙarin ilimi ya roƙe shi ƙarin ilimi to shi ne za mu fara ji fadin Allah wa kazalika an zannahu ƙwar'anin ayata aya da sha. uku a cikin suratul baha arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا الله يتشغل من الشيوى kamar haka ne muka saukar da shi ƙur'ani ne balarabar alƙur'ani وكذلك أنزلناه ذم معطوف لي على قوله كذلك نقص عليك بالأنباء ما قد سبق Allah ce kamar haka muka saukar da shi Qur'ani ne wato balaraban Qur'ani abinda ake nufi shi Qur'ani da lugar larabci ne ba da Hausa ba ba da turanci ba ba da yarbanci ba ba da teranci ba ba da yaren kowa ba da yaren larabci ne yaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma yaren yan aljanna yaren yan aljanna wa anzalnahu qur'anan arabiyya kamar haka muka saukar da shi ya zama alqur'ani ne balaraba alqur'ani mislu ma anzalna al-ayati sabiqati mustamilati ala al kamar yadda muka saukar da ayoyin da suke tattare da ladabai da hukunce-hukunce da kisoshi alkur'ani yana dauke da ayoyin da suke bayani akan ladabi na zamantakewa kissoshi labarai bayanai dalla-dalla kamar haka muka sake saukan maka da shi wannan alkur'ani yana tattare da wannan bayanai don ka shirya da mutane kuma muka saukan maka da shi da yare na larabci bi lokacin arabi likai ya ويقع على ما فيه من هدايات وإرشاد وإيجاز للبشر dan mutane su gane shi kuma su fahimci abin da ke cikinsa na shiriya da faɗakarwa da kuma nuna ainihin mu'jiza ga ɗan adam ga baki ɗaya alkur'ani akwai shiriya a cikinsa ta sa ake so musulmi ya ringa karanta alkur'ani alkur'ani akwai dace a cikinsa duk wanda yake karanta alkur'ani da zai bata ba shi sa ake so a rinka sanin ma'anoninsa kullum malamai suna faɗa mutane suna mai da hankali akan wasu abubuwa waɗanda muhimmancinsu bai kai alkur'ani ba amma suna ba su muhimmanci sama da alkur'ani amma kaga mutum alkur'ani ana karanta shi baya iya gane ne allah yake cewa amma idan bature ya yi bayani za ka gane mai bature yake ne yanzu wani ana karanta masa constitution na gasassa. ana karanta mai constitution to ya san mai constitution ne yake ne amma ana karanta masa aya bai san mai aya take nufi ba wallahi wannan abun mutum ya kuka ne abun mutum ya zubar da hawaye ne kar ka bari mutuwa ta riske ka ka je ka haɗu da Allah ka ɓata lokacinka a rayuwarka ba ka jin abin da Allah yake faɗa. kana jin maganar kowa kana gane bayanin kowa amma ba ka gane maganar Allah ba ka gane jawabin Allah tabaraka wata'ala to shi sa aka ce mu koyi larabci Don mu gane mai ubangiji mu yake bayanai da ake mana da turanci da sauran yarurruka shi ma ba da yaranmu ake mana ba da yaran wasu ne amma an samu muna koya tun muna yara ƙanana tun muna play group ake koya mana an muka zama muna nazari 1 nazari 2 ga yaro yana nazari 1 nazari 2 ya iya turanci yana jin turanci amma sun cuce mu sun gama da mu har mu je sakandare mu gama sakandare wani ma hanyar je jami'a wallahi sallahi da za a karanta masa alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a wallahi bai san ma'anarta ba za a karanta masa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaga dai sura ne wanda tun muna yara kanana muka haddace muka iya amma wallahi ba musamman ana ta ba saboda me ba a nufaci musamman anar ba wani abin daban aka dora mu akai aka bautar da mu muka iya shi to wannan kalubale ne gare mu mu karanta qur'ani musamman anarsa dan mu yi aiki da shi mu samu shiga aljanna duk wanda ya kuskure ya mutu ya shiga wuta ya yi asara wallahi duk wanda ya kuskure ya mutu ya bari ya shiga wuta ya yi asara kuma ana shiga aljanna ne ta hanyar yi mata tanadi duk wanda yake sai samu aljanna to yi mata tanadi wa sarrafna fihi min alwahid mun yi bayani dalla dalla kashi kashi muka sarrafa bayani na ainihin wato narko mun saukar da shi ƙwar'ani balarabe kuma muka maimaita muku muka muka yi tasrif in an ce tasrif daidai ke da nawana fiye alwani min alwa'id nau'i nau'i na narkon azaba ala sabilin takhwifi wa tahdid dan a tsoratar da mu Allah ya bayani wanda ya kaza zai sashi a wuta wanda ya kaza zai masa azaba wanda ya kaza zai kaza Ya yi bayanin narkon azaba shine wasarrafna fihi min alwa'idi mun nau'anta bayani na narkon azaba kala kala kala kala don mu tsoratar da ku ku bi mu bai aiki da abin da muka faɗa la'allahum yattaquna dan mutane su kiyaye ai la'allan nasu yattaquna bi sababi zalika a kiyaye alwuqu fil kufri wal fusuqi wal isyan kar a fada cikin kafirci kar a fada cikin fasikanci kada a fada cikin saban Allah wa buna al asama was mutane su nisanci dukkan laifuffuka da munanan ayyuka sannan su kare kansu daga duk abin da zai halakar da su wannan shine ma'anar yadda kuna aw yuhdisu lahum dhikra wannan kuma bayani ne na wata hikimar daga cikin hikimomin da suka sa Allah baraka wa ta'ala ya ainihin wato saukar da alkur'ani mun saukar da shi da wannan sifa muka sanya shi akwai bayani nau'i nau'i kala kala na narkon azaba don ku kiyaye saboda kada ku yi abin da zai kai ku ga kafirci ko sabon Allah sannan kuma la'allahu hudu su lafin dukira ko shi wannan alkur'ani zai ainihin wato farar muku da fadakarwa a cikin zuciyarku su lafin dukira zai samar muku da wa'azi idan musulmi na kwarai ya ji ƙur'ani to yana ƙara masa kusanci da Allah amfanin sauraron Al-Ƙur'ani, sauraron fassara Al-Ƙur'ani, sauraron bayanin alƙur'ani yuhdisu lahum dhikra dan ya samar maka wa'azi itti'aban wa kibaran dan ka samu ibra dan ka samu wa'azi dan kada ka je ka fada cikin ainihin wato halaka wannan ayoyi da malam ya karanta mana lalle suna mana bayani akan manufofi da hikimomin da yasa Allah ya saukar da alkur'ani kuma da hukunce-hukunce da bayanan da yake cikin alkur'ani kenan duk mai imani qur'ani yana ƙara masa wa'azi duk mai imani qur'ani yana ƙara masa jin tsoron Allah to kullum muna faɗa muna maimaitawa abin da yasa wato ba sa bari ku koyi qur'ani kuma ba su sa ƙur'ani ya zama yana da muhimmanci a rayuwarku ba don in kun san ƙur'ani za ku ji tsoron Allah su kuma abin da ba sa so a ce yau ga wani bawa nan yana son Allah yana jin tsoron Allah yana jin yana kiyaye dokokin Allah ba abin da ba yahudu ya ki irin ya ga ana bin Allah yahudu ba sa so a bi Allah da haka idan suka bar ku kuka iya ƙur'ani tun kuna yara har girma ya sami ku iya ƙur'ani, to za ku zama na Allah kenan ku ba raban su bane amma idan suka lalata muku rayuwarku suka hana ku koyan ƙur'ani, suka hana 'ya'yanku koyan ƙur'ani ta hanyar da kuka sani ko wacce ba ku sani ba to shi kenan za ku wayi gari ƙur'anin ba shi ne a gaban ku ba kuma ba saƙon da ƙur'ani ya faɗa za ku rinka aikatawa ba shi nan dai muna gani a fili an ɗauki wasu abubuwa waɗanda ba su ne masu muhimmanci ba an mayar mana su su ne masu muhimmanci a dole dole mun ɗauki wasu abubuwa ba su ne suke da muhimmanci ba amma mun mai da su su ne masu muhimmanci yanzu yau kowane ɗaya daga cikinmu da 'ya'yanmu idan mutum ya gama sakandare bai ci waye ko bai ci ne ko ba yadda ka san bushara aka masa da wutar jihar nama ya shiga firgici ya shiga tsoro gani yake ya gayyato wa kansa talauci da bala'i saboda bai ci waye ba bai ci nauko ba bai isa shiga jami'a ba bai isa kaza ba ana ganin ma a cikin mutane ma shi ba ne haka mutane suke a gigice uba yau in ɗansa ya gama sakandare bai ci wannan jarabar ba ji yake yi kamar ma yaron ya ma zo duniya amma wallahi ba mu fiye damuwa ba in 'ya'yanmu suka kai wannan shekaru mun zane ba su shi izu goma ba izu goma kawai ba mu fiye damuwa ba idan 'ya'yanmu ba su shi qur'ani ba ba wani wanda zai damu shi kansa yaron bai damu ba uban nasa ma bai damu ba saboda me an cusa masa ra'ayin wani abu shine mai muhimmanci ba wannan qur'anin magana Allah ba ku tsaya ku lura fa ku gane irin yakin da aka mana ba irin yadda aka raba mu da Allah ba suka raba mu da Allah suka hada mu da duniya wanda babu cin karo akan ka samu duniyar kuma ka ji Allah da yawa yau daga cikin manyan mu mutum ya girma ya samu matsayi ya samu ɗaukaka amma bai iya karanta Qur'ani ba wallahi wasu suna zuwa ne su bude shi kawai suna kallo Allah ba su iya karanta shi ba kuma ba su da shirin su karanta shi so ku mutunta alkur'ani ku kimanta alkur'ani kuma ba a makara akan koyan alkur'ani kuma wannan ƙur'anin da shine za ku samu tsira da shine za ku samu ɗaukaka wai wani yaro ya zo yana cewa baban shi ya samu makaranta a ƙasar waje ku ji wannan kisar yaro ne ya gama sakandare ya je a cike-cikensa ya cike makaranta ya samu wata makaranta ta addini a ɗaya daga cikin ƙasashen musuluncin nan sai zo yake yana murna congratulation daddy na samu admission sai ce ai na ka samu admission sai ya gaya mai ƙasar ce me za ka karanta sai ce ai zan je an karanta islamic studies zan karanta tafsirin alkur'ani zan karanta ilimin hadisi zan karanta kaza sai ce kai ka raba ni da wannan ƙur'ani ƙur'ani da wani hadisi hadisin nan in ka je kai karatu ka je kai karatu kawai wannan uba ne yake gaya wa ɗansa kai ka raba ni da wannan maganar karatu islamic islamic in za ka je kai karatu na gaskiya ka je kai karatu yaron ya shiru kuma uban ya ce wallahi ba zai kashe mai ko naira ɗaya ba in dai wannan karatun zai fita waje je yau. wallahi ba zai kashe mai kuɗi ba sai in zai je ya karatu ya je karatu wannan yana gaya masa wannan ba karatu ba ne wannan ba ilimi ba ne kaga wannan an riga an ci shi da yaƙi wallahi ma na wannan shine real situation da many of us muke rayuwa a kai wanda kuma muna buƙatar wa'azi muna buƙatar mu faɗakar da kawo kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya sai kamata ka zo kana rayuwa kana bin addinin wani kana bautar ra'ayin wani kai ba bautan ra'ayin da Allah yake ka bauta masa ba ba za ka bi sunnar annabinka ba wannan asara ce ba karamar asara ba to har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa mai arama فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله يبكنسا تبارك وتعالى أثنى سبحانه وتعالى على ذاته بما يستحقه من صفات ومن صفات كريمة الله يا يبكنسا يصفه فيه وأن المسكي مدوكك فتعالى الله الملك الحق جل وعظم شأن الله lalle sha'anin Allah ya girmama ya daukaka jalla an ilhadil mulhidin Allah ya daukaka da barin barnar masu barna wa ishrakil mushrikin Allah ya daukaka da barin shirkar masu shirka shi shi kadai tabaraka wa ta'ala shine al-malikul haqq al-mutasarrifu fi shu'uni khalqihi mai tasarrufi a cikin sha'anin halitta tasa shi shi kadai tabaraka ta'ala shine al shine gaskiya wa kullu ma siwahu fa huwa batil duk abinda ba Allah ba batil ne fa ta'ala Allahu al-malik al-haq Allah ya yabi kanshi cewa lalle Allah ya daukaka shine mai mulki na gaskiya kaji malam al-malik al-haq mai mulkin gaskiya ba mai mulkin danniya ba mai mulkin gaskiya ba mai mulkin da aka nada shi ba mai mulki dawwamamme ba mai mulkin da yake kaucewa ba mai mulki na gaskiya ba mai mulki na zalunci ba tabaraka wa ta'ala sannan Allah baraka wa ta'ala ya faɗakar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam duk a cikin ayar yaya zai karɓi ƙur'ani daga jibrilu alaihi salam yace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu karka yi gaggawa da alqur'ani karka yi gaggawan karban alqur'ani lokacin da ake maka wahayi kafin a gama maka wahayin karka yi gaggawan karban sa karka yi gaggawan tafkarsa daga bakin jibrilu ay la tata'ajjal bi qira'ati alqur'an min qabli an yantahi jibril min iblaghihi ilayka karke gaggawa wajen karatun alkur'ani da kake karba daga jibrilu kafin ya gama karanta maka aya din Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan yanayi lokacin da jibrilu ya zo yake karanta masa alkur'ani yana ba shi aya aya to sai ya rinka bin jibrilu saboda tsabar kwaɗayin alkur'anin sai ya rinka bin jibrilu jibrilu yana yi shi ma yana yi yana yi shi ma yana yi yana yi shi ma yana yi wadalika li shiddati hirsihi alayhi salatu wassalam ala hizil qur'an saboda ya nuna tsananin kwaɗayin sai haddace alqur'ani malamai suka ce annabi yana yi ne saboda yana so ya haddace alqur'ani wai baya so wani abu ya kubuce masa kada jibrilu ya faɗi wani abu bai faɗa ba ya kubuce masa shi yasa jibrilu yana faɗa yana faɗa yana faɗa yana faɗa ga shauƙinsa da yake da shi don ya saurari alkur'ani shi annabi sallallahu alaihi wa to shine Allah tabaraka ta'ala ya faɗakar da shi cewa yaya zai karbi wannan alkur'ani ta wace hanya yaya ake so ya karbe shi ya daina yin gaggawa wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ka tsara min ilimi a wata ayar Allah tabaraka ta'ala ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi ka daina mummutsa harshenka dan kai gaggawan karban qur'anin daga bakin jibrilu ka sani dai gaba ɗayansa ƙur'anin haɗuwarsa ƙur'anin daga gare mu yake kuma bayanin mamu ne za mu yi maka inji ji Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce da shi ka ce Allah ya ƙara maka ilimi Allahu akbar wannan aya tana nuna mana kwatayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi na karɓar neman ilimi sai sa ake so kullum mutum musulmi ya zama mai kwaɗayin ilimi duk lokacin da ka ji ana karantawa to kai ƙoƙari ka saurara don wallahi za ka samu shi albarkar ilimi haka yake in dai za ka saurara to ko za ka ƙaru kuma ka yi koyi da annabanka dan an turo masa jibrilu yana ba shi ƙur'anin nan yana gaggawa yana saurin karɓan mai jibrilu ya kawo masa har ma Allah ya ce kada ya rinka yin gaggawa wajen karɓan ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce idan mala'ika jibrilu ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi to sai annabi ya rinka bin jibrilun yana maimaita ayat tare da shi jibrilun baya barin jibrilun sai ya gama sannan shi kuma ya zo ya karanta shi ne Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa abin da ya fi dacewa ya yi ya jira sai jibril in ya gama sai kuma shi ya yi wa nahahu Allah ta'ala kina anil ajalati bi qira'ati alquran Allah ya hana shi yin gaggawa wajen karanta alqur'ani tare da jibril daga nan malamai suka ce kenan duk mai karanta qur'ani ba a so ya rike yin gaggawa a cikin sa ana so a rinka karanta cikin nutsuwa ana so a rinka karanta qur'ani cikin hankali bitta'ani wa rawiya a bi hankali a bisan waɗanda suke karanta alqur'ani saboda ƙwarewa wannan ba daidai bane ya saba sunna kowane harafi ana so a yi hakikin sa akwai maddoji akwai wanda ana jan su da yawa akwai wanda ba a jan su da yawa akwai sauka akwai tashi a cikin alqur'ani to abinda mutane suke yi mutum ya zo yana karanta alkur'ani a gigice a gaggauce wai don ya yi maza-maza ya gama wannan ba daidai ba ne ba a yi wa maganar Allah haka kuma duk abin da kake so ka fahimce shi ka yi wa Allah bauta da shi to kana nutsuwa wajen karanta shi so duk saurin da mutum zai yi wajen karanta alkur'ani zai yi karatun hadar to zai yi ne ba tare da tafwitul ma'ani ya sa ainihin ma'anonin su lalace ba ko kuma ya tozartar da harfan ba yau idan ka ji yadda wasu mu suke karanta alkur'ani abin ba daɗi su wannan ba girmama kur'ani ba ne kuma ba daidai ba ne ka samu malami mai nutsuwa wanda yake karanta cikin nutsuwa sai ka saurara sai ka samu lada kuma kai ma ka karanta cikin nutsuwa sai ka samu lada amma ka yi ka gama wai a ce ka sauke to sai ka je kai sauka bila adadin baka da lada ko daya Allah ya hana manzon Allah ya gaggawan karban Qur'ani daga bakin Jibrilu wala ta'jal bil Qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu yace kuma ka ce wa qur rabbi zidni ilma wannan yana nuna shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukata Allah ya kara masa ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da dukkan wani mai ilimi to akwai mai ilimi duk wanda ka ji yana alfahari da ilimi yana ai mumu ne ai isa ai ni na san kaza ai mumun fuwa ne ko kaga mutum yana kiran manya-manyan malamai magabata na kwarai wanda duniya ta musu shaida da tsoron Allah da ilimi da sanin addini wanda da fatawarsu ake bautawa Allah da ansoshin da suke barwa na tambayoyinsu mutane suke bautar Allah irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su Ibn Qayyim irin su wane ne irin su Imam An-Nawawi irin su Ibn Hajar irin su kaza kaga mutum dan wannan zamani yazo yana dukan kirji yana nuna wai shi malami ne wai wadancan wai ba san ma me suke yi ba wani ma yana faɗa a gabana wani yake faɗa ce wallahi sai koyar da Ibn Taymiyyah yace inda za a kawo masa Ibn Taymiyyah wannan zamanin sai ya koyar da shi kaga wannan akwai gururi akwai rashin hankali yanzu dan wannan zamani da yake kewaye da barna da zunubi a tattare da shi dan wannan zamani da da yawa daga cikin littattafai ma na duniya ma na ilimi bai ma san su ba wai shine zai iya bude baki ya zagi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce wai jahili ne wanda duniya ba ta taba wai sai na kudan wani mutum irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba amma mutum zai iya buɗe baki ya tara almajirai suna masa kabbara ko mutum ya kira imamu Maliki ce malikun wa malikun in ya sai mun karantar da shi kaga mutum musulmi yana faɗin wannan kuma wai wasu sun zauna suna saurararsa kaga mutum ya ce ai shi ya sha ilimi ya tumbasa mutum ya ce ya sha ilimi ya tumbasa wai ya goshi ya ya kai matuka da ilimi a akan wallahi wannan ba daidai ba ne ba baka kai ba wallahi baka isa ba idan har annabin Allah da kansa sallallahu alaihi wa alihi Allah yana ce da shi ka ce wa qur zidni ilman ka ce ubangiji ka ƙara min ilimi to akwai wani mutum a cikin wanda zai ya ce wai ya kai wani matsayi na ilimi hadda zai ce shi ya nuna a'a so wannan aya tana nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisi yazo cikin sahih bukhari lalle an koya masa ladabin yaya zai karbi wannan alqur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an zo kan ana karantawa ka saurare shi fastami lahu wa ansit thumma inna alaina bayanahu yana kan mu koya maka yana kan mu yi maka bayani daga nan idan mala'ika jibrilu ya zo zai ba wa manzan Allah sallallahu alkur'ani to sai shiru ya saurare shi ya ji mai bayanin da yake sai ya gama sai kuma shi jibrilu sai mala'ika sai annabi sallallahu ya ci gaba da amsan wannan ƙurani da shi jibrilu ya ba shi to bayan nan arama sai mai Allah ya shi ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الله تبارك وتعالى يشغب لك ومنا sabuwar kissa kuma yanzu ta annabi Adamu alaihi salatu wassalam da zamansa a gidan aljanna har ma da fitansa daga cikin aljanna yanzu kenan mun gama da wancan za mu shiga wata sabuwar kisa a cikin suratu baha kisar annabi adam da kuma shedan da suke tafafatawa a gidan aljanna Allah ce wa laqad ahidna ila adama wannan wa a ahidna in daidai take da wallahi a ahidna ila adama wallahi hakika mun yi wasiya zuwa ga annabi adam wallahi hakika mun yi wasiya zuwa ga annabi adam cewa kada ya kusanci wata bishiya a gidan aljanna ausaina ila adama Allah ya karba تلك الشجرة من قبل wannan min qablun ana nufin kafin ya saba umarninmu ya je ya kusanci wannan bishiya har ma ya ci bishiyar fanasiya sai ya manta wannan wasiya ay nasiya al-ahad alladhi akhadnahu alayhi bi adam al-akl minha mu muka masa wasiya inji Allah muka ce da shi kada ka ci wannan bishiya kene ya koyan wana ana nuna mana cewa ga wata bishiya ne a gidan aljanna Allah baya so a taba ta Allah baya so a kusance ta Ballanta na ma a je a ci ko a ciri ganyenta ko a ci bishiyar muka yi wa annabi adam wannan wasiya muka ce da shi kada ya je taɓa wannan bishiya amma ina sai ya manta ko kuma ka ce sai ya bar wannan wasiya da muka yi walam na jin lahu azma wato Allah ya ce annaba adam da ya azama na bin umarni da muka ce ya aikata ba bai yi haƙuri ba shine walam najid lahu azma lam najid lahu sabran an akli shajarati kenan muka ce kar ya ci bishiyar nan amma ya kasa haƙuri shine walam najid lahu azma a nan gurin wasu malamai sun fassara ayan nan da fassara kamar haka walaƙad ahidna ila adama fanasiya anan nake so a tsaya fanasiya hakika mun yi wasiya zuwa ga annabi adam fanasiya da ake nufi sai ya yi mantuwa bai aikata nasiyar ba wato wasiyar ba wannan fasara ta farko kenan ko kuma ka ce fanasiya fataraka don ana iya fassara da annisiyanu bi ma'anar tark an an ce nasiya a larabci ana nufin taraka ya bari kamar yadda ya zo cikin ayoyi masu yawa cikin alkur'ani ana nufin in an ce nisiyan ana nufin attarku barin abu fanasiya sai ya bari kaga in ka ce ya manta to da ɗan dama-dama ya bari kenan kaga kamar da gangane to sun ce ana nufin bari Allah ya ce wa qila al-yawma nansakum kama nasitum yau yawmikum hada al-yawma natrukukum kenan shine ma'anan nan sakum al nan nansakum al-yawma natrukukum Allah zai ce wa mutane a kiyama yau zan rabu da ku kamar yadda kuka rabu da son gamuwa da ni a wannan rana ranar tashi alkiyama ai wasu ba sa so su gamu da Allah ai wasu kin Allah suke yi kama nasitum liqa'a yawmin hada kamar yanda yawmikum hada kamar yadda kuka ki ko kuka wato kuka watsar da gamuwa da mu ma yau za mu rabu da ku Allah zai banza da mutane ba kun zo kiyamar ba ba ba kwa so ku zo mata ga kun zo a dole dole malam sai Allah ya watsa kashin mutane a rabu da su a shiga uku wayyo Allah an shiga uku a rasa inda za a sa kai wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada kun ga an-nisyanu anan tana nufin wato tarku kenan to yanzu anan sai mu ce ma'anar aya walaqad ahidna ila adama min qabl bi adami aklin min ash-shajarati fataraka al-wafa'a bi ahadina kenan hakika mun yi wasiya mun yi umarni ga annabi adam cewa kada ya ci wannan bishiya za mu zo mu bayanin bishiyar nan gaba kada ya ci fa bishiyar nan amma sai ya ki cika wannan alkawali da wannan wasiya da muka yi masa da umarni wa khalafa ma amarna bihi ya saba wa abin da muka yi mai umarni da shi wannan a fasara ke um malamai suka ce wannan tafsiri in an fassara wannan aya a haka to babu wani iskali ina fata ana fahimta saboda ai a can ma Allah ya faɗa wa asa adamu rabbahu fagawa ko annabi adam ya saba ubangijinsa me ake nufi da asa adamu rabbahu fagawa ya sabawa abinda Allah ya hana shi menene abinda Allah ya hana annabi adam karkaci bishiyar nan wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin ya kai adam kai da matarka hawa kada ku kusanci wannan bishiya ga nan a gidan aljanna in kun kusance ta in kuka taɓa ta za ku zama cikin azzalimai to kenan sai suka saba wa Allah saboda ba su bi umarnin Allah ba shedan ne kuma yazo ya rude su suka je suka saba wa Allah na wanda zamu zo mu karanta yanzu wasu malaman suka ce in mm, mm, nasiya din nan wato zai zauna ne ala babihi ala haqiqatihi ana nufin mantuwa ya shi ne duddu tazakkuri kenan kenan walaƙad ahidna ila adama min qabl fa nasiya ma ahadnahu ilayhi alayhi ya nazai zama mun yi wasiya mun yi umarni ga annabi adam amma ya manta ya manta kwakwalwarsa ta kauce bai iya tunawa ba sai shaidan ya zo ya yaudare shi ya ɗauki san aljanna ya sa masa cewa in ka ci wannan bishiyar ne za ka zauna a gidan aljanna kenan shi sa malamai suka ce shi kansa dan adam an ce da shi insan ne saboda yawan mantuwansa wa masu miyar insanu illa li nafsihi haka wani yake cewa wala al-qalbu illa annahu yataqallabu وما سمي الإنسان illa لنفسه ولا القلب Ba أنه يتقلب باشي ده متن ba بس يسمو yana da mantuwa. zuciya ba a ce da ita zuciya alƙalbu ba saboda tana yawan wato jujjuyawa yau da gobe so a nan gurin in kun lura fasara aya za ta zama guda biyu kenan a can gurin ana nufin fanasiya wato fataraka kenan kamar da Allah ce قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى دان أدم ني الله زي أشكين القرآن أكيام القرآن كباد الأباني za a tashi mutum yana makaho sai mutum ya ce wa Allah ya rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah dan me zaka tashe ni ina makaho alhali ina gani a duniya da ina gani Allah yace kamar haka ne a tatka tuna. ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha kaga fa tarakta taraktaha nan. ka bar ayoyin kake kai aiki da su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau wa kadhalika al-yawma tutrak Fa fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum ay inna taraknakum kenan wa dhuqu adhabal khuldi bima kuntum ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي لا تكونوا كالذين تركوا الله فتركهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وأن الرأي شين رأي فرقوا رأي نبيكم كما يدنا قيامكم سكتي أمسين وتومنتواني تو إذا من تفي أكم مجانا تبيو cewa mantuwa yayi to yaya za a yi in har annaba adam mantuwa yayi kuma Allah ya zarge shi har ma ya ce ya yi sabo ya ma ya kauci yanzu idan mutum ya yi mantuwa ya uzuri ake mai ko to idan har mantuwa annaba adamu ya yi to ya Allah zai ce wa asa adamu rabbahu fagawa malamai uh, sun yi jawabi kamar yadda muhammadu al-amin shinqiti rahimahullahu ta'ala a cikin littafin tafsirinsa mai kyau abuwa'ul bayan ya yi bayani ya ce anna adama lam yakun ma'azuran bin nisyani annaba adamu fa Allah bai masa hanzari ba saboda ya yi mantuwa kamar yadda malamin ya yi bayani a cikin wani littafinsa mai kyau dafu ihamil istirab an ayatul kitab wanda ya yi bayani shin ana iya yi wa annaba adam ana iya masa hanzari saboda ya mantuwa ya kawo dalilai masu tarin yawa ko ba za a yi masa uzuri ba ya ce al'uzur bin nisiyani wal khafa'i wal ikirahi min kasa'ifi hadhihi al'umma wannan al'umma ce kadai al'umma annabo ne kadai ku fahimci zancen nan al'ummar annabi ne kadai aka yi mata uzuri in ta yi mantuwa an mata uzuri in ta yi kuskure an mata uzuri in aka tilasta ta an mata uzuri al'umma na Muhammadu tana da wato alfarma guda uku a wajen Allah idan mutum yi mantuwa yi abu an mai uzuri idan mutum yayi kuskure ya aikata wani abu shi ma ana masa uzuri abu na uku idan aka tilasta wa mutum dole dole aka sa yayi wani abu na saban Allah shi ma ana masa uzuri to wannan Muhammadu Aminu Shinkiri Allah masa rahama cikin Abwaul Bayan da wannan littafi da na bayani ya ce wannan ya shafi al'umma annabi Muhammad ne kadai magana uzuri da mantuwa magana uzuri in an yi kuskure magana uzuri idan an yi mutum tilas ya ce al'umma annabi ne kadai Allah ya yi mata wannan ɗaliban ilimi in sun so za su iya wato komawa ya yi bayanai masu ban kaye kwarai daga shi da lokaci da zai bari mu kawo waɗannan bayanai ba bayan wannan Allah maɗaukin sarki a cikin ayan da Allah ma ya karanta mana yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu to mun shiga cikin kisar kenan ka tuna yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujjada ga annaba adam fasajadu illa iblisa aba sai suka yi sujjadar amma iblisa sai ya ƙi, in an ce illa iblisa banda iblisa shedan kenan aba sai ya yi ya yadda yi wannan sujada da kuma ya zamanto cikin kafirai wa kana min al-kafirin a wata aya din a nan gurin kawai sai ya ce sai ya ƙi wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba aya ta kare a cikin suratul bakara kuma tace da yaki kuma ya zama cikin kafirai kina abinda aya take nufi ka tuna ya kai wanda ake zance da kai waqta an qulna lil malaikati isjudu li adama yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam wace irin sujada ne wannan sujudu takrim ba su sujudu ibada ba akwai sujjada ta ibada akwai sujjada ta ibada da za ka sunfiya ka kafa goshinka a ƙasa jama'a wannan ba ita ce sujjada da Allah ya ce wa mala'iku su yi wa annabi Adam ba Don ita wannan sujjadar wa Allah shi shi kadai ake yi wa Allah shi shi kadai ake yi wa amma wace irin sujjada ce aka ce a yi wa annaba adam ita ce sujjada ta girmamawa sujudu takrim dan kar wani ya ce a to ai ga wani Allah ma an masa sujjada dan Allah ya ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamari kar ku yi sujjada wa rana kar ku yi sujjada wa wata ku yi sujjada wa Allah da ya halicce su ba wai ku yi sujjada ga wani Allah ba to amma shi kam shedan lokacin da Allah ya bada umarni ai wannan sujada sai ce ba zai yi ba yake takabburan wa gururan wa hasadan lahu ala hada takrim saboda girman kai da nuna isa dama duk wanda ka yana da girman kai to yana da koyi da shedan da muguwar hasada da yake yi wa annabi adam haushin da yake ji yaya Allah ya girmama annabi Adam ya bashi matsayin annabi ya yi masa kaza ya masa kaza shi kuma shedan gashe da yake sannan kuma yaya shi shedan an halicce shi da wuta annabi Adam an halicce shi da turbaya za a ce wa shi shedan yayi wa annabi Adam sujada kawai girman kai da hasada sai dauke shi duk wanda kaga yana da girman kai a rayuwarsa in Allah ya sa da yana koyi ne da shedan a wata ayyar yake cewa khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin ka fa halice ni ne da wuta shi kuma adamu ka halice shi da turbaya da yumbu yaya zaka ce wuta ta yi sujjada wa yumbu yaya zaka ce wuta ta yi sujjada wa turbaya kawai sai ya ce shi ba zai yi ba kaga wannan yana nuna ashe shedan nan makiyin annabi adam din amma wai ne har ya zo yake cewa annabi adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yanzu adam baka so in yi maka nuni akan bishiya da zaka ci ta aljanna in ka ci zaka dawwama a cikin ta kuma zaka samu mulkin da baya tsufa kar ku manta can fa Allah ya ce wa annabi adam kakka wannan bishiya kada ka kusanci wannan bishiya shaidan din kuma sai zo yanzu yake so ya nuna wa adam wai matsayinsa ne Ku lafa da kyau maƙiyinka zai nuna maka kiyayya ta wani guri idan kuma ya zo biyan bukatar da zai cutar da kai a wani gurin sai ya juya maka baya kuma ya gaya maka wani abu idan ba ka yi wato ka samu nutsuwa ka yi basira ba to sai ka je kai mai biyayya sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yayi taurin kai ya kiyaye wannan sujada me ya faru malam فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنهما من الجنة فتشقى نعم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى الله يكي سيدة النبي آدم فقلنا يا آدم sai muka ce ya kai adam inna hada lalle wannan iblis din shedan aduwwul laka maki ne gare ka jama'a ana magana da annabi adam amma ana magana da ni ne da kai ku sani wallahi shedan maki ne gare ku inna hada aduwwul laka wa li zawjika maki ne gare ka kuma maki ne ga matarka bi sababi hasadihi lakuma wa hikdihi alaikuma saboda hasadar da yake muku da kuma kullatan ku malam duk kiyayyar mai kiyayya ta kare ga hasadar zai maka wanda duk baya son ka to yana maka hasada wanda duk makiyinka ne za ga yana kullatar ka a ran shi yana bakin ciki ya ga ka ci gaba baya iya bacci in ya ji alheri ya same ka makiyinka baya iya ɓoye ƙiyayya sau da yawa ko ta yarfan magana sai ya yarfa maka idan ya ga ka saka riga wallahi in ka wuce sai ya juya ya kalle ka ya yi kwafa idan ya ga kana da aiki kana da sana'a makiyinka baya iya bacci me yasa wani zai samu aiki makiyinka yau in za a ce gashi a bunka maka wuta a kone ka wallahi shi zai kawo a shana da itacen da za a kone ka kuma wallahi malam dan uwanka ne dan adam watakila makocinka ne watakila abokinka ne watakila ma ka ɗauke shi amininka ne ka bi a hankali a wannan rayuwar ka kiyaye ka yi takatsantsan da wannan rayuwar ka gane waye masoyinka na gaskiya ka gane kuma waye makiyinka na gaske waye yake maka wato burin-burin ya sake maka fuska a nan in ka juya baya ya sare ka da diga ne Allah yake nuna wa annabi Adam inna hada aduwwun laka wa li ina tunatar da kai ya kai adam wannan shaidan fa ne da matarka ma gaba daya kada ku bari ya fitar da ku daga gidan aljanna sai ku zo ku samu shakawa ku ya tsara ku tabi fala yukhrijannakuma min ta fatashqa kada ku bari fa ya fitar da ku fahdaru an tufi tuti'ahu ku kiyaye ya ku adam da hawa kar ku yi wannan shedan biyayya dan in kun masa da'a da'a gare shi zai sa ya fitar da ku daga wannan ni'ima ta gidan aljanna fa rattabu ala zalika shaqa'uka daga nan ne zai jefa ka cikin wato tabewa da rashin samun biyan bukata da gajiya fil husuli ala matalibi hayatika a nan gurin in kun lura da ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya danganta wato fitar da annaba adam da hawa daga gidan aljanna zuwa ga shaidan fala yukhrijannakuma min aljanna kada ku bari shedan ya fidda ku daga aljanna abin da ake nufi anan kai nan adam fa kada ka bari shedan ya hana ka shiga aljanna shedan zai hana ka sallah shedan zai hana ka zumunci shedan zai hana ka sadaka shedan zai hana ka tausayi shedan zai hana ka jin kai shedan zai hana ka kaza duk wani abin da ka sani na alheri ne wallahi shaidan a shirye yake raba ka da wannan ina so mu rinka fahimtar kissar ana magana da annabi adam mu kuma mu ma muna tsinta irin abin da yake da alaka da mu dan ba ana ba da kissan ne kawai ka ji labarin daɗin labarin tarihi ba kawai kai ka ji an ce wa shaidan fa kada an ce wa annabi adam babanka da mamanka hawa an ce kada fa ku bari shaidan ya zama sababin shigar ku wuta ko kuma sababin fitar ku daga aljanna an ce fala kuma? saboda me li'annahu huwa almutasabbib fi zalik shine mai sabbaba fitar su daga aljanna kuma wallahi malam shedan da yake maki ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa sai da ya fidda annabi adam da hawa'u daga gidan aljanna kamar yadda za mu zo musu ta yaya sai ka musu wasu wasi ba ƙarfi ya samu zuba ba ba da karfin tuwo ya zo ya koli annaba adam da nana uwa daga aljanna ba wasu wasi don allah malam kaci wasu wasi ka ta contemplating a cikin zuciyarka ka yi kaza kar ka yi kaza to kaza ne ko yane ne subhanallah wani lokacin shi dan sai zai ce maka wai kai wai wa kake bauta kai ka taɓa maganin Allah nan kake bauta masa kai in ka bauta in ka mutu ba ka san ma ina za ka je kai ka zo ka takura wa kanka ya ta kawo maka wasu wasi wasu wasi shi sa Allah ce ku rinka karantawa min sharril waswasi khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas wasuwasi ya kawo musu da ya kawo musu wasuwasin zancen zuci kuma suka yi masa da'a malam ya lallaba annaba adam kawai sai ga annabi adam ya je ya kama wannan bishiya da Allah ya hana shi ya kama ya kama ta ya balle ta har ma ya ci to kuma Allah ya ce idan kuka bari ya fitar da ku fatashqa fala yakhruj yukhrijannakum min jannati fatashqa idan ya ce fatashka wato kamar da yake da fatat'ab ko fatat'aba za ku samu gajiya shine ashqawa din gajiya to wace irin gajiya gajiya ta hanyar neman abincin da za ku ci da aljanna kuna ce kyauta gajiya ta hanyar suturar da za ku saka dan da kuna cikin sutura amma yanzu kuna ci kuma Allah zai yaye suturar da ya muku shine Allah da hikimarsa da shedan din yayi wa annabi Adam da Hawwa wasu kuma shiga din har ta same ni ta same ka da aljanna kake ba ruwanka da zuwa kai nemi abinci ka je gona kai noma dan Allah ya ce musu fatashka za ku samu gajiya wajen neman abin da za ku ci sai kun yi noma bayan kun yi noma sai kun jira in kun yi jira sai kun girbe idan kun girbe sai kun ɗauka kun kai gida in kun kai gida sai kun niƙa ko sun kun surfa sannan ku zo ku dafa sannan ku jira ya dahu sannan ku zo ku ci amma aljanna ne fa a dafa za a ba ku shi in aljanna ne fa sai dai ku je ku ɗauke su tara shi ne fatashka malam da annaba adam ya biye wa shaidan din gashi abin ya same ni da kai rayuwa muke a cikin wahala kowane mutum yana tashi malam kana bude ido da ka zama wani girma ya same ka sai ka iyayenka sun suke maka zarma ce ka je ka nemo gaba ɗaya haka muke mutuwa muna rayuwa akan buge-buge da neman duniya ka buga can ka taɓa can ka nemo wannan ka jawo wancan ya kubuce ka nemi sutura ka nemi abinci ka nemi gidan zama ka nemi abin hawa ka nemi matar da za ka aura ka nemi magani ka nemi ruwan sha ka nemi inuwa ka nemi kaza in za ka je hajji sai ka tara kuɗi in za ka je umra sai ka tara kuɗi in za ka ci abinci sai ka wahala fatash ƙalin kenan da a gidan aljanna muke gabaki mu. to da wannan abun bai same mu ga baki ɗaya ba waye je ba mu cikin wannan wahalar shedan ta ji sirrin yadda yake shi yau duk wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi a duniya fatashka sai ta same shi hakan kuma ya zo musu wasu wasi ya jefa musu ya ce da su ai wannan ya za ku zo ma ku zauna a nan kawai ku ci kuna ci ba za a fitar da ku daga wannan gidan ba me Allah ya ce a ƙarshe إن fiha wa la ta'ra wa annaka la لا fiha wa la تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من يهدي هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى kasancewa ayoyin suna da tsawo da kisoshin suna da tsawo dole sai dai gobe mu karasa su insha daga ƙarshe muna mika ta'aziyya ga al'ummar musulmi na Najeriya gaba ɗaya da ma na Afirka da duniya gaba ɗaya dangane da mutuwa da aka yi mana a yau a birnin Kano na rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu mata matar kowace iyalin malaminmu sheikh abdulwahab abdallah abu abdallah imam ali sunnaci wal jama'a wanda matarsa uwar gidansa allah ya mata rasuwa yau dinnan malama halima shidu malama mai da'awa. malama mai wa'azi malama mai karantarwa malama mai taimakon marayu malama mai haƙuri malama mace mai kamar namiji malama halima ta gina makaranta ko makarantu don da'awa nata malama halima tana da programs a gidajen rediyo a ƙasar nan malama halima tana zuwa gidan kurkuku a zai malama halima shugaba ce ta matan afirka gaba ki ɗaya na da'awa musulmi malama halima tana da ayyukan alkhairi da bakinmu ba zai iya fata ba tabbas mun yi rashi ba karamar rashi ba muna ta'aziyya ta musamman ga babban malamin babanmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ali Sunnati wal Jama'a Allah ya bawa malam hakuri sannan muna yi wa kanmu ta'aziyya dangane da rashin wannan baiwar Allah wannan mutuwa ta girgiza mu kwarai da gaske amma wala wa ma naqulu illa wala naqulu illa ma yurdi rabb ba abin da zamu faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi wallahi Allah ya fi mu santa Allah ya fi mu kaunata dan haka Allah ya karbe ta ya da ita gare shi muna fatan Allah ya bata albarkacin wata Ramadan Allah ya mata yafiya kuma Allah ya karbe ta a matsayin shahidiya ta ta mutu a cikin wannan yanayi da ake ta mace-mace a wannan ƙasa. yau da a ce malama lafiyar ta kalau yau da a ce kasar lafiyar lafiya kalau da malama tana kan tafsiri tun da aka yi usman bin affan masallacin usman bin affan masallacin shek jafar mahmud adam rahimallahu ta'ala da yake kano ita ce matar da ta riƙe mana wannan masallaci ta hanyar da'awa ta hanyar karantarwa da tafsiri da taimakon marayu wallahi ni da nake muku magana ba zan iya gaya muku iya marayun da malama halima take ɗauka ba wallahi malama halima duk shekara ta kan waya ta ce malam abdallah ka bani taimakon da zan ba wa marayuna wallahi malama halima ta da gida ko gidaje na taimakon marayu ka bani taimakon da zan ba wa marayuna tana da marayu bila adadin gidanta a cike yake gidan malam abu da taimakon marayu da gajiyayyu duk inda ta je wa'azi da da'awa malama halima sai ta taimaki marayu sai ta agaza marayu so wallahi wannan ba karamin rashi ba ne mun rasa mace tsayayyar mace mai kama da namiji ta yi aiki kwarai muna fatan allah ya karbe ta a matsayin shahidiya Allah shi ba mu haƙuri Allah ya ba mu dangana ya Allah ka ɗauki mu muna musulmi masu imani ya Allah wannan annoba da muke fama da ita Allah ka yaye mana ita ubangiji idan ka sa ajalin mu yana ciki ka sa mu shiga da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ana sanar da yan uwa cewa an dauke musu nauyin ainihin wato zirga zirga na zuwa ta'aziyya ko daga kasashe ko daga gidaje ko daga garuruka saboda ana lockdown a kasa gabaki daya ba sai an ta tahowa ba sai a bari in an samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai a zo a yi malam ta'aziyya kuma babu zaman makoki kamar yadda ku sani da mu a ta mutahalu suna ba a zaman makoki kuma babu da yawan nan zaman makoki sai dai ana buƙatar addu'a a na, kuma an yafe wa kowa a yi mata addu'a a roƙi Allah Allah yafe mata Allah yafe mana gaba daya وبهذا kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh